a wata sanarwa da ta fitar gwamnatin jihar Legas ta bayyana cewa babu kamshin gaskiya game da zargi ko rahotannin da ake bazawa ta kofin yada labarai cewa dan kasar Italiyan da ake tsare da shi ya so ya tsere daga inda ake tsare da shi wato wani asibiti na musamman da ke kula da masu cutuka masu yaduwa da ke anguwar Yaba a birnin Legas. A yau ne dai wata jaridar Najeriya mai suna da Punch ta bada labarin cewa binciken da ta gudanar ya nuna dan kasar Italiya ya yi kuka game da rashin ingantattun kayayyakin cikakken kulawa a asibitin da kuma ɗan karen zafi bayan sauro da ke hana shi bacci a wannan asibiti da gwamnatin jihar ta Legas ke cewa yana ɗaya daga cikin asibitoci na musamman da aka kashe kuɗi a kai domin kulawa da masu ɗauke da irin waɗannan cututtuka har ila yau jaridar ta da Punch ta bayyana cewa majiyanta ya shaida mata akasarin ma'aikata a wannan asibiti na gudanar da ayyukansu ne ba tare da sanya kayayyakin da ya dace ba wato dai na kulawa da masu ɗauke da irin waɗannan cututtuka masu yaɗuwa al'amarin kuma da ke nuna irin hatsarin da ma'aikatan asibitin ke ciki da kuma sauran al'umma da ma'aikatan asibitin za su yi mu'amala da su kokarin da ya yi domin jin ta bakin kwamishinan lafiya da kuma wani jami'in gwamnatin jihar Legas game da wannan zargi da ya ci tara a hira da da manema labarai a fadar gwamnatin jihar Legas, gwamna babajide sanwo-olu ya bayyana cewa yanzu haka an tuntuɓi kamfanin jiragen saman turkish airlines wato jirgin da ɗan ƙasar italiya ya shigo daga turkiya zuwa Najeriya inda kuma ake tuntubar fasinjoji kimanin 120 da ke cikin wannan jirgi da nufin gano inda suka je ko hakan zai taimaka wajen dakile bazuwar wannan cuta. We have started to identify all his contacts all the way to the airline and that process started uh, this morning. It continues. Gwamna baba jide olu ya ce ana kokarin gano fasinjojin da ke wannan jirgi tare da shi wannan dan kasar Italiya a lokacin da ya zo Najeriya domin daukan matakan dakile bazuwar cutar. Shi ma a bangaren sa gwamna Dapo Abiodun na jihar Ogun ya tabbatar da cewa ana kokarin gano wayanda ma'aikatan kamfanin Lafayette guda 28 da yanzu haka ake tsare da su domin duba lafiyarsu suka yi mu'amala da su all those 28 people have been quarantined. They are looking and interviewing those contacts to find out who they also have been in contact with so that um, they can ensure that these other people are also quarantined. Duk dai a kokarin da hukumomin lafiya a Najeriya ke yi na ganin an dakile bazo wannan cuta na coronavirus ko kuma COVID-19 wanda jami'an lafiya suka ce kawo yanzu ba da magani sai dai daukan matakai na rigakafi kamar da Dr. Sadiq Ali Husaini wani likita a Najeriya ya shida min. akwai kuma buƙatar uh, mutum idan bai da lafiya yana tari ko yana atishawa muradai janarali, generally sai ya yi ƙoƙari ya nemi ya je asibiti ko kuma ya samu abin da ma'aikatan lafiya ya yi bayani domin uh, sam abin ciki menene ainihi ke damun shi a kuma yi tattalin sama mishi magani idan mutum bai da lafiya musamman a mura da tari akwai buƙatar ya ɗan ƙaurace ma mutane ya kira ko kuma ya tashi tso ya tafi ma'aikatar lafiya domin a duba lafiyar shi haka kuma akwai buƙatar cewa mutane su zame suna bibiyan labarin wannan corona virus ɗin domin samun ƙarin bayani game da hanyoyin kariya saboda sabon shi virus ɗin sabon virus ne so har yanzu ana ƙoƙarin fahimtar shi ne da ƙara gano hanyoyin kare kai daga shi har yanzu dai babu rigakafi irin misali a ce vaccine ko a ce allurar rigakafi zuwa yanzu amma masana na kokarin aiki akan haka domin samu wannan rigakafin allah ya ƙara kiyaye amin babban shi firin amurka daga lagos